الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد أداء لسلن تكون اللغة لسلي هانا قمن دي كمان تو هلان دينا سلام دينا تيتي دليل سيكان دي نانا نعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن لسل نقوكو أدي كونينا ندوغتا صحيح أغم فاقتي والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون idan hiri gonanonga annabi ñimmu mamme sooxi kenni ada atimmandi uh, ti kenga ho hana kenna alimanu bilbaat nan togondi ti ulliyenga hillandi alimanu billah nan togondi ti allah subhanahu wa taala sikkandi alkufru betawaxit nan kafir naxuti kenparandangi hinunga annam ni ma mame so kudi su gama kamma idan ara kulle sununu sikiti di tukudi gam faidan toy wa hakada nagatanda ala amalu salih golli sira annam ni ma mame so kudi to ngondi ti allah to ngondi ti qiyamam ko taya kafir na wata kan dangi hinu ngolli golli sira ndabari annam ni mum cukka humantanga imaga gamma nga kudi lenki darsuati wannasu idan kan sekannan kaa kama albathu ulle wannasu soronga ida matu gana kara yubathun iwa ullini idan oda kanda lesnugu sikkiñeme sahem idan ahay kene fayida kurumba kono kudo kon magar dagati sorongana kara iwa ullini kendo farentu akon kame bangewa onate taban lesum jiki nyame amma faida no wa kunkin noy soronga idha tu gelinda kara yub'athuna nasa bunya maniya Islam Muhammad bin Abdul Wahab akenga agaga mu hakati beya soron kunyi ullen nakarni hakati honu ma debe korundi ñi gundunde buñadi kunyi jaziratul arab ke ullen nakarni nanti angana golli sire nyanyon killa tuma na nala hayan kanan to wullini nan tuge to gollunga inyi kenna karam idan doken tawuda eh, arisala gabe ade awake haqiqa sabatin dinadi soronga igana kara iwa wullini والدليل دليل ما قوله تعالى ألا بدان قنة كلا كغلي تنكنتي منها قلوم يكدي خلقناكم ودا غتغا ودا غتغا قلوم يكاد معنا بدوكم أرجو عدنا أدا كنتك قلوم يكاد كان آدم عليه الصلاة والسلام وفيها منيكدي نعيدكم أواغسا غندن منيكدي كلم فلم ومنها قلوم يكيا نخرجكم أواغب غندني taratan ay marratan taya ukhra kebe gani tatanaya o da galle silin taga munya kadi wa sa ganu munya kedi kebe nda kara sa gani kata ya ullen kota o wa subgandi nu munya kedi tatanaya ko ga da galle silin taga di mo gombe idan dallenya suratu taha dallenya kennanti hadamaran menga an an ga ana dan kana utanga ni annan mu usrun de nyana wulle ke kane dalila tananonga wa qawluhu ta'ala adu alla diga kanne kallan ke gani tun kanti wallahu alla ambatakum adaga kum puntindi min al-ard gelum nyanga nabata puntinde ya mana allah subhanahu wa ta'ala adaga taga gelum nyanga ana anaga lesli adam summa yu'idukum saga kan balla wa ga saga dina ganda karafiha munyakedi wa yukhrijukum awa ga bugandinu munyakedi ikhraja bugande ya suratul nuh إذا منها خلقناكم والله أنبتكم من الأرض نباتا وفيها نعيدكم ثم يعيدكم فيها ومنها نخرجكم تارة أخرى ويخرجكم إخراجا إذا كواينو إيوا تمام مطابقا إلو من معنى موافقة إيوا مع جمع كم فل أهرني هو تناكو koro sindandu tugandenga ullem palle to ulle a ñame kundunga anda wo ulle kundunga kennan no ko karo ulli kennan no amma hinu hilla ullem palle kenyani gollen kotoranga alhisabu koro sinde waljaza aɗo tugande wa ba'da al-ba'thi ullem palle muhasabuna hadamaren mun ay kunni korosiyen muay ومجزيون يكون تغيم مغاي بأعمالهم تيغلونا إذن أولم بل هذا مرمونا إني كروسي يما تنكني كروسني سبحانه وتعالى إخواني كما كان مؤمنين allah subhanahu wa ta'ala kurosin kurosin da ban nan nane gane awadar no na kitaben kine ta ta yin awar no arjanna ya rabbi arnin da ganya gallukunga ikhwani hono gadi kurosin da men ta kun kamma ya rabbi arnin da ganya kun odo sarun do boncungun do ya kun do kapalle mun cu su ko mante kasha akenga gelli kun nyugonu ya anta kurosin qiyamam ko ta tan ta yangan katene gaga sahih idan gurku sikandi honadi wa korosini no jahannaba nogondi bada bada bada kendi kafiri nonen cusukahumantenga gurku nagatandi huma ala khatar ikunga iwa hobure kamma kubenu mumina gumi maga nkira junubu gabe dabari kanti bugan islama gondi andalin allah subhanahu wa ta'ala da gelli i golli surunga majitandi ana ga fare nyira mana ana yampai nyidangani walla ken hega ana kanjonde kanjonde ragidi walla ken hega ani yangan kata imbendi i junubunum pakke anda gemu hakke beya amma tawhidin ngi magalla garanni minna ken arjanna idan kuna gatana no korosin dangana nya qiyaman kota ko ada anta korosin hoade awa korosinin ka allah wa daro na kitaben kine ta tenga arno nya ku groupe nu hilliya sikkandi kenga korosina kitaben ga kinne ta no genga ahalle bangenga wa halakin ba no gonde kafirin no nen cuko mante rabbi arno kiskeno nagatandi silami nyanin ka ara golli burgabe dabari idan ahinga tahta al-mashi'a andalinga allah da na yam fada andalinga da na ganjon da ganjon dellaga ke ga malinga da tatal wanta tamma ana halaka junubun kan palla garan na arjannai al sunna wal jamaa na ka kam idan kal ullem palle maram mun ga muhasabuna kursiyan ani wa majziyuna tugayan mu ya bi a'malihim ti igollunga sahem ga allan da ma kanya fatanya hono allan da nya damma ngadiwa mujiziyun hmm kan nuskantano والدليل دليل أن قوله تعالى الذي كان قنن كلن كغني من إيوا كروسني يقول لنا قياما قوتا قوله تعالى الله دغا قنن كلان كان نسخن يره سوره النجم دان كايا نسخن يغنو آية كتيم من تلت نسخن يغنو غاوتو ليجزي الذين أساءوا صحيح اما نسخن يغنو آية كوتي جونغا دنغا ولله ما في السماوات هو هندم من نوى الله دنغني كينغا كامبوتو نيريدي wama fil ardi ado ho kebe ga munyandi ken tu su ko mantenga alla dangani ata ga honnya nasi amari honnya nasi ako menya na su ko mantenga li yajzi alladhina lam tajungin tanna tikanna qaray fa lama fa'al alla da honnya ho keba ga danya kam patonyo do munyam patonyeri ata ga honu kunga amara ndenda da kenya timaniya liyajzi alladhina kudana yammun tuga asa'u yammu kubenu gada golli bunan dabare ani tuga timaniya bima ti honga amilu igara ken golli warna anda mga anna seren tuga ti honga agam maranden da kan maranden da Allah watu kana idan kam patonyor do munyam patonyor hube gi no gondi sumarantenga Allah subhanahu wa ta'ala maga ada kenya timaniya kudo anayammun tuga yemmu kubenu gara golli bina da bari ki honga kube gara ken golle ka hainda anta ho kapai jida don tadi eh, ho on tadi gara kebe golli tugene tikenne ta tana wanta hu wa yajzi alladhina ana yemmun qaga tuga ahsanu yemmu kubenu gara siron din da nyagara hosiren da bari mhm. ana kuntuga bil husna ti hosiri sirenga ko siri siri siri ni kannan kagai taban arjanna ado nan pandi katta allah subhanahu wa ta'ala ya songa jalla jalalu wa taqaddasat asma'u ya rabbi arna kenya ngoda ngani al husna sallallahu alaihi wasallam للذين الحسنى فارند كان هين لكتا صحيح idan alhusna ken kannan qagai ken pai ken arjanna ho siri siri sire ka ziyada ke fasare kannan qagai arjanna idan yere iganaro arjanna agani tuga iganaro e agani tuga ho siri sire ngai ndaro arjanna kebe gallin ho honda minne ho siri sire ken gondi ken ni na hande nya kata allah subhanahu wa ta'ala yesom ya rabbi arna ken ngi da kadangan ka hanna allah subhanahu wa ta'ala tolongon ta gonda hinnenga amati liyajzi alladhina asa'u bisu'a walla kenga he bil aswa kudana yammun tuga yambe no garo hoburen da barci hobur burburenga ati kam mo bi ma amilu tiyon ho kabe gara golle amma kabe ga ni hisr nyanga no ngati bil husna ti ho siri siri sirenga kenga ne arjanna idan golli bur nyanga na an tuga na ta an golli bure kai amma golli sir nyangana tun kan na fonnan cira ko nyanyana nan tuka to ho sir sir sir nga ngol dunga nda kebe baka sahib an ngol lunga nda kebe baka nan tuka na tikam ko sir sir nyai to songon ta ko nan gire gella kenga he ko ga gollun nano aga arjanna jonkon baka no amma wa fonnan cira ko nyana o kamma ya rabbi ar min da ka har jannatun konga onan khidi hatame kamma ko gara me ka huddinan kamma dunar mo gombe ken palle serebe na garandite ulle nga akaman kitenni kannan kaxay tun eh, shekhislam muhammad bin abdullah biti waman kazzaba yemma be gana garandi bilbaati ti ulle nga kafar akaman kafir nawo serebe ganati ullen tano nga kamanne kafirinye wa dalilu dalile nga qawluhu ta'ala alla daga kanne kallan ke gani tun kanti zama alladhina kafaru yemmun da garantan koni yemmu kubenu ga kafir nawo alla yub'athu nanti kunga ta ullini idan kira koy sere sugara ullen na karanto ni mani kafiri tun kan pay ga de gari nanti kafir nu nyani yemmu benu ga kafir na ko kunna zamun tan ko timani nan ti kun tawlin munkiril ba'at ullen na karanonga kul fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam an kan ti bala namu tongoni kunan ti wa rabbi in kuna tin kamanga la tub'athunna wallahi aga kunga aga ullen palle summa la tunabba'unna saga kan palle agawa kibarini bima ti ho honda minne ya amiltum aga da ken golle akoni dan nan ti yabo kan palle ma to kan banan nan ti mukuna tin kamanga agawa wullini kan palle agawa khibarni ta hongo hubi aga da ken golle tun kanti wa zalika kan be hakene kenga ala allah alla kamma yasir kennenyen kennenyen allah subhanahu wa ta'ala kamma ana hadamaran men mulli kallem pallem ada sahan talle abu hurairah hadith hanga faranti allah subhanahu wa ta'ala ta hadith al-qudusi nga hadamaran men di garande antaga hadamaran men di garande hadamaran men di ka wa wani ka i igaranden ni kannan qara tirante iwlini kallem palle ikan den ni kannan qara ti kada lemmen tigi idan ikhwani ku hilli be ha kene ke ya kuni hinu e, e, e khore ngani mosri nan te alla da lemmen tigi walla ndan mulini kafira ko nyani hilli suka humantenga suratu taghabun kem palle kefarunga allah subhanahu wa ta'ala digi katta hadamaran munga inamani dabari wanna allah subhanahu wa ta'ala da kefarun kin محمد بن عبد الوهاب وارسل الله جميع الرسل الا لقفار لمن تشكه من تنقي مبشرين نغلين دانو يقول سر نغانو ومنذرين ارغون كوتانو اذا golli ina kunya galindi na killen ko iya golli sirnyanga ke mo gombe kaga golli ina kungongo golli bure ke mo gombe والدليل دليل ما قوله تعالى الذي كان قلنا كلن كغني تنكنت رسلا تقدر معذوف وارسلناهم أديقي رسلا نينيقي فاريا مبشرين نيغلين دانو غني كون مؤمنون دانغني ومنذرين ألو غنغن دانو غني يقتانون دانغني odiri mani li alla yakuna linnas kuda magar daga nya soron dangani ala allah alla kamma حجة هجيا بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل قفار قيام بالله tun kanti da ke farun ke ninya gongon dana don nimisiwa eh, sandano ya kudo soron nan magar daga huja kita Allah kan magai farun ke palle nan ti ma a min nazir min bashirin wala nazir wala kan ma atana min bashirin eh, min nazirin wala bashir ko maro ya gongon dano maro da dana maro ke maro kudo kan nan magar daga kite Allah subhanahu wa ta'ala da ke farun kiti kenya ke farun palle hujan ta asere maga akinyanga bangya faran umma to kare a banga banga kampan to suka mantenga hujan ta anode de an lampun lampunte ken nan me bane a gibare sahih kem palle ke farunga i hanan ni kannan kharai ila garen ni kannan kharai شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله أتوا أولهم قيفار بوهنانا nuhun kenni nuhai alayhi salamu kisenga kamma idan khifarum pananni koy kenni nuhiyai alayhi salatu wassalam dalilan ni kannan kaga qur'ana ngaya be agarna gara adu hadiya san te be gari eh, qiyaman kota soronga daga na kata nuhu ya wati ni an kanya ni khifarum po hananga alla ga da gi kata munyandun konunga kanjon de nyodangan kebe ga daga na arjanna daga arjanna kebe ga da jahannama daga tun kanna kiten da bare dan dalle nya nan tin ah, no haya ne ke fare hananga ku be no gatini idrisu kee awiga haa kene ke gairu sahih amma annabi nyim mun po ni kannan ka ga kenni ni adam yayi adam ni annabi nyim men amma ke fare hete ado nuhu na ga qarnu nu tammi qarni bana suni kamen sinai yaani uji ne sinai takriban adam do nuhu na soronyi tauhidin fo halasin halasintenya kamma hilla kafemai nonga dimma kebe ti kaburu batten don natalin cababunga soronga da hilla kapenjonga soro koro karagi bega nyinonga iqsangari suratu nuhu di igara kumbatu birambe allah subhanahu wa ta'ala da nuhu ki warni soro suru nyinonga ida ku kun kallen palle shaytan dari irin mundi ibat e ikapalle mundo e karle mun penga nanti ini na talin dabari igari na salin dabari kem palle ada yambi agen kane nanti ini batu lagarum mige bata hilla kapelli wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wajdan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra idan hilla kapengari birambe kem palle allah subhanahu wa ta'ala ada nuhu alayhi salatu wassalam idan kefarum pananni nuhu yayi amma annabi nyimum ko hananni ko ya adam sahem ari hadithan de nanti kebe gana annabi nyimum nga kamero tampille ado ujunu nagati kefaru watini kamo sikki ado tammu ado honneri wayi gonnati kamo sikki tammu do sikko allahu alam ke haditha ay gonu da sahandi ay gonon kaga da eh, hainde nya adingram nyugo hasana dun dingram nyugo ne sahem idan ihanangu kenni nuhu alayhi salatu wassalam wa'i akiruhu ina gare nga muhammadun kai muhammadu ayyana sallallahu alaihi wa sallam yalɛ an lakanan tiga an danya muhammadu kama agana akasai. sallallahu alaihi wa sallam yalɛ an lakanan tiga an danya kama agana akasai ke idan nuskan yugunane kun atin wahua faare nga katamu nabiyun akanyana nabiyun mutumin da amma nuskan yugunano kun ta ke صحيح وهو خاتم النبيين نسخة يقولوا ادي انتا كون صحيح والله فارع عليه الصلاة والسلام أخي فارنا لك أنا قرين كما دون دون كونونا إيوا هينو نيغونو كوني hinu kubenu allahu alam irawanya na tongu irawanya na tongu he gane tongu nyai hagi gawanya te gare me ga ga ga anto sunan din warno kuna dalile nya kamana ndi fare alayhi salatu wassalam kefarum posiren na ye kefaren tar na hallan na ni menta halle len ni tongu nyoto ngondi te ga walla batatai sahem حقيقة إذا آه القمر الصناعي أغتن ساتليت نيامات على القمر الصناعي اتفار عليه الصلاة والسلام أجد هارون قيد لنا يمن ite waba بن يحنس على كم قيد لنا na غنا دعا أني غير gir katta salama دار السلام salama gundi ana misida ñugotaka misida tana a jonkoyi e, jabalu dhin gida ñugana wa yaman ana misida ke ken kenga misida ken taga a sahem ite ida misida ke taga jabalu dhin halle ken pati fara alayhi salatu wassalamu a kene madina sahem amakne nonga gaga idan fara alayhi salatu wassalam ada koni tinan misida ke taga jabal dhin ke halle ala kulli al ke qissa be ha kana ke honu asahandini honu gaganta qissa ke sahandini gelli sanadun bangi amma sasa dunadun koni ga mun dana hi ke kence idaga ala qimaru sana'i ida satellite nun mutun nan daga na kence nan daga sana'a nan daga yaman daga yaman misida daga dingira be ida kence sahib warne har sa gondo manu hillanonga ana kullalin ke meda ngari video no gonde walakin aranya na tunga aranya na tungu me ga hega walakin nyinga kamma ndi gancen mo ka sunari mi ga dubu tanai walakin aranya na tunga allah ala aranya na ga di illa dan nyani garanto nyani ga ga idan gondo manu hilliwano nga iwatinu kunga tunna galli gondo ma kaso be gara misiran ga kamma idan igara kence nan ne da kence lautu misile kai katta jabalu dhiniya idani atalon tanya ne mi sida kya daga jabal jabardini in kollan kamma atalon wanten ga faran ga tana mi sida ga taga no kobe atalon wanten jabal jabardini nyange sun ta no wan kem palle ida kan je salati na nan jabardini ya nan daga wara alkabai yi ken kaga jabal zini ken na gane ken daga na buga alkaba na gane nyadi idan an ga ngalla kundi serbe gana allah da serbe warja ga ngana ngari an ga ngalla kundu nautu misida ken na mbugo jabal zini kamma nan daga alkaba na gane de iwatir zonuma mana netemma iwateren netemman dabare walakin a kencenne ke awa hakati dantanto ñane ga kencene walakin allah wa an nan daga muta an na hay iwa kencene awa daga na buga alkaba na gane ñimme idan i minuti mani haqiqa kebe ha kene ke ke tin dun kara kileya warni kem pagati ke to agum mai sere maga idan i menu dingen nanti tongu tongu ke fare ñani saga kam palle awa gelli idiga mun ñugonuya iti kebe hakana kaya uhdi jabal uhdi uhdi maruf gida na munda wa munda sahih uhdi gilo atangilo kempa kilo nu nyere ay sahih idan an kan sigin kun ne ma asim makanya no uhdi gida na gillenyen atangilo pa sahe gogul bana ne ke baga gato sahe anga tiwa kharitan kharitan ida kance na jabal uhud ak asahan e faren to gon mo gon be gide ke gaga mo gon mana ida utu gide ke e mana ayin in kollabane dabari mo ke muhammadu mimu nyana irenga na linyenge ne wa no ko kenya hauma hmm. kem palle nan daga kane nyenge ne wa no ko kenya mimu nga nalla wara la garenga dingira be hay katta ma o e, e, swada unu kuno konga e, da nyin non tenya na ko dalim moonga wa haka da nyin mengi ke ndanga re kaga go mun dun kono gara kan chokon Allahu alama ranya na tonga ranya na tungun tanai lati jabalo kan tenya na faren to gonya moonga kamma wa haka da iwa iwa kan jene na bangandan dandanga ni memu nga dingira be wa bangana hawnga no kobe memu illa nga no kobe dal nga no kobe e wa kan da bani bani bani kem palle na jabal udu sugan nan da ni kem palle na sa hande ga saka kam wa sa hande mutu wa saka kam wa utu wa saka kam idan gella ga na to muya alhamdulillah aga na to ga ga ga di o kuna dalile nya mai kunya na sikkan kamma o hakada agalli kaifin pogorenga fara alaihi salatu wassalam iga konni nanti kebe kebewa Eh, turkiya sahih anga to wadro ke kara ke wadin gara kara ke ne juran da non kane sinen de tabane me eh agani dorke ke ganyi marande be di marande bure be di ida simma marande o haka da nyimme da ken ngarti nyaare nyimme da ken ngarti nyaare nga eh video nga sahih wa haka da ngara ngari kebe maga dun tanga nyani haqiqan qani gagadi wa hakada ken haqiqan nya sikantindi idan ida sorogo nurti nanti lina dorke ke hay amma gani aga gelli gan kawa ho kape mi gan kawa nyana mogombe igaran doro ke ke hay eti homa bonu doro ke ke no gonde wa haka dai wasu bugandi ni nyimme da ngari video ke no gonda iganya na mo susude eti homa bonu doro ke ke no gonde maganta dingiran ni gono bugume ira wa kunya tokki ni metan ni etin ka kaifin ni kan na ka doro ke ke horanda kapai iganati wo na kapai horanta kapai idan aga mo gombe atoko kundunya itan ni kan palle ga kon nan ato na kon nan ti faran da kan durka kini kawun zuhairiya sahih Allahu alam amma turki adun ko nun tinan nan tara durka kini waisul qarniya sahih ngati ku ngadu dam min kini katta waisul qarniya nan ti gani durka ke ado waisul qarni te hunun nyi marne me kamma nka nu imme igara nur urtina golle ke dabari nyimme da mu ga kamanga ati igada ikanche galimi korobun bangenga idani droka karo to hunu kunta bana microbe ya idani hoga ni microbe nya ci bana ta droka ke Allah microbe bana ta droka ke ate hunu ku microbe yu gora ke te kun wesul qarni to hunu ko ka droka ke ite microbe abane tai mikrobu banen te ida hikma gabi gabe gabe ko o haka da ke diga ambe hakan ke kanatul jazira da ni ko tay go tigibe صحيح ولكن haqiqa anta anta hari bitadan tan to bakka ku ho ngadi ko na gada ngani ngem mi menda ngenyi kamma ni haiti dan kana ko ngasir sir sir walakin an fa gunna ladi ho he tinga tananda to ngunya ni kameti kame 100% Allahu alam idi koyoya arawanya na haqiqa nga arawanya na haqiqa tananga ga ga amma gelli gana sabati hoani kebe ga nan ti fare muhammad alayhi salatu wasalam hara qonnun dunye tai gelli ga masabati ga ga de aqonnun dunye tai gella ga tinga na lawara malin ki ga ga amma yonki lungu daga ni ma batu na jiki ha me kitadi كم برنا سر الإسلام محمد بن عبد الهاب والدليل دليلنا على أن أولهم nanti kefarun ko hananga nuhun kenni nuha ya alayhi salam kisenga kamma nuskanu yugon ta alayhi salam keron dinere dalle nga ku kamma nanti kefarun ko ni nuha ye qawluhu ta'ala allad bi an qanna kallan kigani tun kanti inna uku awhayna o wa hayndi ilayka katan ke muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam kama awhayna ko ga wa hayndi mugambe ila nuhin katanu ya sallallahu alaihi wasallam wan nabiyina adu an nabiyyun munga mana wa awhayna ila an nabiyina o hayndi katan nabiyyun mun kharaya min ba'de nuh halle annisa idan kida koi nuh alayhi salatu wassalam ayan ghafarun pohanan o hayni katan kenga ko ga wa hayni katan nuh mo gombe ado annabi nyum mo be nu ga halle idan kida koy nan timani ghafare mai nuh kane aya ne kefar hananga amma annabi nyimma nyaka ne ni adam ya alayhi salatu wassalam كم فلسر الإسلام محمد بن عبد الوهاب أي حقيقة جبقون أتي وكل أمة أمة بسقدي بعث الله إليها ألا رقين لن يكت كم أمة يا رسول خيفاري إذا النسخة بيجن كما أتي إليها ما النسخة يبانو كنتنا إليهم ها هاهون ما طبعا وكل أمة أمة بيسقدي بعث الله ألا قين إليهم كتيا رسول خيفاري ummato ummato sugade allah da kai fariki kata ken ummato ya min nuhin nautu gelli nuhu ya ila muhammadin kata muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum kan kai fare nyamarni bi ibadati allah ti allah a wahdahu abane wa yanhahum kan kai fare wi hatana an ibadati taghut baka kem parandanga nan bacemma at-taghut alisrin kannan qagai taghiyutu qawun ghainun ya'un wawun kam pallatawun alisrin taghiyut taghiyut ida ailla yaw kebe ga halle na yaw kirti ainu ke kane idan ya kannan qagai taghut sahib taghyut ida illa nanya kan nan qara kita yaw ke be ganonga kem palle da yaw ke bugunonga na alif nya batte nanya kan nan qara idan ni kan nan qara ni kan nan qara min at-tughyan na gelle kem mana tazawuz al hadd an gingen ngani kebe an kan pangani kebe nan dangi ke liwatin ka dangani at-tughyan kan parandange inna lamma tagha al ma'u hamalnakum fil jariya sahib innahu tagha fir'aun kibarin dogone idan taghut kena mufradun ajamu ni kannan qaga tawaghit صحيح إتي أما كبه غني طاغوت يطلق على الجمع جمع ما لا تني طاغوت صحيح ألا تن ما لكون طاغوت وهكذا سربان ألا تني طاغوت يعني أن دلنا ننتي طواغيت كن يعني إجمع صحيح كدا أننا نرى سربان نتي جمع طاغوت أن ما إنكار يا كما فأنا نيوغا دغا إتاوا جمع يطلق على الجماعة awi hatana an ibadati taghut baka kem parandanga nan kaga batem ma idan kem parandanga nan nikan nan kagai awarni bangge sasa insha Allah annabi nyimme suga de ke fare suga de awi soro nyamar ni tuku hilla ayi nyamar ni nan tinalla Allah bane batu awi hatana nan jimma kem parandanga honum batu والدليل دليلنا قوله تعالى الذي كان قد كلن كغني ولقد بعثنا الله سبحانه وتعالى تحقيق أقين دي أقننت والله أقين دي في كل أمة أمة بسدي رسولا كفاريا kefare kana mani konni soronda o da nyamari nan tana mani kidangani an ubudullah nan tina alla bane batu wajtani bu taghut in alla to kan parandangi honunga kefare sugari o da gi katti manin kon na danga na kya ko ni soron danga ina Allah bane batu ina Allah to kan parandangi honunga idan bacen nuku hilla na Allah bane batu kem palle na lato baka kan parandangi honunga an gana Allah batu an gama lato baka kan parandangi honunga an feti battana an bacen kafunyan an ga Allah bata an ga hilla kapeta na kamma an ga Allah bata an ga na kamma an ba ce na hana. sahih manna mbari bakiya manni adun konun kaga kafir na wa kenga ngana ti gana to munya kamma amma nya Allah batane hassa manna mbari bakiya ni kafir na wannan kafir nya ko nya kamma anda Allah batu kembere nga sa samba tentimme amma sirabe ga gane an bari baka kan parandango honu anta Allah an ka idan hadamaren mallan ta suru nun maku yinu hilla na Allah ba ne batu nan ba ka baka kan faranda ge honuma suratul nahl kan palle sallallahu islam muhammad bin abdullah ba ti waftarad Allah Allah da wajibin danya farlan dike manan nikenye Allah da farlan danya mana da wajibin danya ala jami'il al ibad komanda man cu su kamma al kufra kafira gunga bi taghut tikam parandangi honunga wal imana ado wanda ngondenga billahi ta'ala ku hilla alla di iwajabin de tag honun tu su ko manten kam ko mon tu kufra allah da kafir na wuti kan a da ngada ke ngajabin de wal imana billah ado tongonde ngati allah ala jami'i al ibad komonda man su komanden kam ku hilli farlanye na allah subhanahu wa ta'ala bane batun nan tongonde te ke tinan tanjuro ten wajibi ñanan kamma karta ke an curo heti wajibi ñanan kamma na dabari tiganden tadi ka koy an gama dabari jahanna ba nan kani anta dabarin tinca anta to hota nan nan kafir na ti kan parandangi honun kaga an ta ko ni nanti anda hi gore dabari wajibi ñanan kamma an gama ga dabari jahanna ba nan kan idan ikhwani ona allah bane batu ho gabe da ke ha mi ona allah batu makahe nka on kafir na huti kemparandangi hinu nga gollem fayere warni serga bano ngai wati ni sunna gumu nyimmai nka anga ngalla dingira nu i iwaragene kahini kanu nga sunna do tauhidinda amma dingira nyugai waragene dangi honu mannan kafir na ya ni kafir a kafira nan bari baka kube nu gi ta kafir nu nyani kube wani ka ba ta kafir ne kenga andi nan ta suro ma. sahih kem palle anna allah subhanahu wa ta'ala bane batu idan horati ni dangi honu ni kannan kagai wallahi tuwanu nga e, e, ke tarif tarefu at-taghut kan paranda ngonun tuyendi to anon da gabi ko wa hari islam ko muhammad ibn ba ko in ada shamsuddin ibn al-qayyim digame go sugandere qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala allah gana hinna kallan ke shamsuddin ibn al معروف أتغني محمد بن أبي بكر ابن القيم غني madarsa yugo a ñinonga igatini keɓeɗa madrasatu jawziya mana qarla yugo ana igatini madrasatu jawziya serebe gana ken madarsa mudiringa mana ngana madarsa ke qirsenga iwan qille nanti alqayyim ala madrasati aljawziya sikana madrasati aljawziya kamma ko gatin mudir ken pati nyan qille nanti qayyim idan a akan paba abubakar ayanyi madarsa ke kirsan akan pagatin ita dangan qayyim maana madarsa e, kebe sigin tinga ti madarsa kibarenga ko mudire idan are meke kita muhammad ibn abi bakri o e, san daga dikan dangani ibn qayyim ko gatin ibn al mudir mudir lemme sahih wala kan ibn al ustad qarmo lemme o e, san ta ti ibn al qayyim sahih mana madarsa nyimman ke kelle nyugo kengani muhammadu haba kene abubakar yana haba nyitwana nyitwana koren kani haraga na nyaga mallemme ke bangai me kita sahem kebe ha kene ke angana ti angana sasa ibn al ya la gamman nan ti al-jawziyya alif ndo la ma idafan tamegem ti ibn qayyim ake manan je al qayyim ke alif do lamun tano ibn qayyim al jawziyya ke agemme amma ganati ibn alif lo qayyim ke ya allah ntakatina al jawziyya warna rabun kannan lugande al adu idafa lantamut an di idan an ho gabe ngala gatuni shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziyya idan kin khata wa nahum sahim imma nati ibn al-qayyim al-jawziyya walla kan annati ibn al-qayyim na sabunya alke garo al-qayyim ke idafa kiran ta ganya na gadi na ji ki hame kitari idan ka ga وهكذا توانونتي ابن القيم دو ابن تيمية كما غنبه ibn temari ni bidi ando illa kapen kompenga tuwa ago kore be ga maga dalli bangante be ga jihidi be ga dana sanki na tabani katun di bana da sanki bakano amma ibn al qayyim to ago kore nga ma dallu nga maga nka ken na na tu hallen bugandi a bane bane kudo kubenu ga halle to gore ganti ma kun kana na hadi kenya ne karlem ma to awu gantam ma annan jobin qayyim kitabu nya hamin dinan te bin temiya kitabun sahem na sabun ya bin temiya to gore ke be ga ma sene sene kundunya idan ha tun an asre ko ngalla ken ta siguru nyimmetu kenga tinanga sene mogon ne antaka wa an ken cene mogo be ni ado a ken to awu heti bane aranta hamin nyammo sudi sahim masalan wajunde ado karamunde iranta no masalan o hay karamunde nga kasir kir sasa ado ogane de nga tabana maka ayati o hay karamunde nga eh, eh, karamunde ke fil ghalib mun munyam faiden tay mo siri amma de ka ga sirbe ite qarle ma ga tel ken fil ghalib ayam faidene maka he walakin faidan yusu ko manten idan ibn qayyim kitabuna ni ibn taymiya kitabuna ni. to gabi gabe anonga wallahi to ana nyugo anonga waffaqahu Allah li kulli khair ko fata bin taymiya ida mutala tanu tamidonyer andi katta kayfinga tanji kero juzunu hilli ida mutala tanu tamidonyer yano ku serben da leri bana nya karna kem maga ikemen ta leri mu mai wa karna ida honya itampi ida bari soronga wini ya gonga ko murenga tanu tamdo nyor koda hotir ndi hoy ata majum fata bun le ata wada ata daga na tinga tantada tantadi idan bin tamiya ibn qayyim muhammad abdul eh, eh, ta'athur nya ta mu'siri bin tamiya ibn qayyim kitaba duna hati asiri to da duna hati wa hakaza o ko ay ti tuano walakin no hati kitabun am wasri nyaaga ya ti kube no kan idan qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim ti yalla alla gana hinna kallan ke gani الطاغوت أتي الطاغوت abdu ما تجاوز به العبد طاغوت نون يهو كبه كومنغا دنجي تكنا حجه إكمبانا idan komi anga dangi hohon dambinne di anga dangi kebe di kenya tagutunga sahib ikhwani masalan horatini yere nasara nun kemparandangi sadi yala watini tagutuwa wonati isa ite ya? warni isa madungeti batenga igana kemparandangi sire sire be tanada madungeti batenga amma tawutu ngani kebe ya iga bunne ka shaykhul islam muhammad bin abdullah awarni imman kon kono dangani karagwana wa ise fununni kunya warni kono dangani idan ho ho komenga de kempandangi kendi komenga kemparandangi ken barendi min ma'budin gelibatu hoya hoyre kal asnam qomunun munun misale di gide igwana no an kemparandangi gide kya kibarendi wala ite ko anano an kan parandangi ite ka gibarendi walla qabru anano an kan parandangi ken qabru gibarendi wala lambe anano an kan parandangi ken lambe gibarendi na ko arallem men kinni arasa han kinni ara kammelle tini torande kata de ben arawa kisini imbe ngare kata de ben awakalli ayan ciki ngame ngarni jinga urnu de bendi ayan ciki kago ngasrono ayan ciki kega nyana ciki kega nyana idan kebe haikini ke kenya tagutu na kumma warni agen panni mani lambe aga na kana to lambe ya gide aga na agen panni kannan kara kana to gide ya itti aga na agen panni kannan kara kana to itte ya magen pam peti kai lambe aga ni ji gano aga na daga jike ke to aga da dore a utuno aga daga uta aga da to haka to aga na daga uta na am peti itiya aga na ga kutuna nya so ai maga nya na solla na hanni ka maga ta kuna srawnya mallem ma ga ga igana ana hanni ke maka yiti gidiya aga ni gella ga ga utuna ta gande anya ma ga utuna nya ta go wa walla kun kawarana hamadan ikedi ma ga na karana killa da barana hamadan ikedi maka he walla girgilla ga na terenden da ga nya na duda ngani ta gumanci ana hamadan kedi amma ku ngana kubu ko ne batu kita na warjagan munda na lemmen munda na sa munda na urginta ko mundiya na banna ko murai na hota na hota na hota na murai idan aga da aga kan parandanga ga barendi aga mpanga ni kebe aga da dangin ni kedi idan anya maniya anya taqutu nga sasa gida kenya taqutu nga lambe aga na nya taqutu nga kabura aga na nya taqutu nga kubeta nya taqutu nga idan aku menuga kan parandanga kun to ni illa kapano a ken togonni tagut a kun togonni hilla kafana waliyadu billah ati kenga he aw matbu'in walla kenga he batiho batihon ni kannan kaga yere ka ulama isu ko tuana buruku misali di tuana nyugo ananonga sahe tuana buriani awa garen konni awa alla dina ke na wa yon killingu munduno awa mundu no aga kemparandangi ken kibaren da nyamaniya anya ma. to ana sire nyimme ana aga kemparandanga kibaren di honta ke ngada me aga kunni illa kapano nye idan matbu'an ni kannan kaga yo koy tuano koy gijan katano na koy ke gijan katana be haken kawa himu guntun tutangar nini makahe walla kenga ga jinna gumen nyagani walla kenge gaga gelli modi nyima gana aga istikhara kata walla ga latura gan walla hubbe gani aga nyawo handa minna ga kodo hande nya dabarni asuka ho man tengar no keno wani idan tuana nyaga ni khibarin dana nyaga na ga himu kun khibaran konni ken tuarno matbu'a keno wonni aga empanni kannan qarai nanti to ana nyenda aga to ngube ko na gana uto anda be ko agana to kono ke gabe hakene ke gijan katanya gana aga impanne kan na anti haramara me nyano o mo ko ganta ke be panta to maka he idan aga gara hota na kina ta aga ga bare na nyata nya tunga kun kama nunya maniya inya mushrikinunga aw muta'in walla kenga he nyamar kallage ho sahem mana kebe oga nyamar kana kal umara su ko in man kaburu ko an ga nyini de gunu burenyen walla kenga he mer burenyen walla gouverneur burenyen walla ministre burenyen walla tunganyu gu burenyen miani awarni ti kitu ngana ntaka na kudabari ido alla dinan ta gemme a awarni ti iyon killungununga awarni ti batran nga na batu kende edan na yonki ke lungun batu na sabati na danga ne sasa ka kunyamani ya aga da Allah kalle ke tokono na kalle ke batu na wara Allah singa nga kunya hilla kapano nga sasa kenya mani ya idan ibn al-qayyim dan ke digambe hakene ke kyahun bangandin tagutun ni kan kagai ma tajawaza bihi al-abdu hajjahu ko kebe ko menga temparandangi tikenga ikempanga mana a tempanga ni kebe anga temparandangi kende anga kawa kempena gbaren di tikebe anga temparandangi kende min abudin hinu siki aga jabatu wa qawmununu aw matbu'in walla kenga aganya eh hoya angan kawa nyaage ne son ngan kanen tini batenya makaye da sawi son ngan kanen dayiq ali gintenyen sahih walla kenga to ana burani walla gijan katana walla gan kibar ni ti kumpinu ya aw muta'in walla kenga batwa ga koy man kaburiani agati na gana kahirin luwanu do kahirin dina nu mutu ko suka humantanne ta'utu na akum menu gada batwa kun mushrik wal yaz billah idan shaykh islam eh, ke ibn qayyim rahimahullah ati kiyani ta'utu na sasa ngaji kim be suda kita da Allah da kai Allah da kai farun kino mar ona ba bane abatu dan parandangi hono nan kafir na gotiya munu aga ni kafir na gotai tuana buri aga ni kafir na in man ka buri aga ni kafir na gotai kenga andi nan ta sana anyi men allah subhanahu wa ta'ala batu kem palle ibn qayyim diga men nyemere warno hora simmana kitabe ke gutan ibn qayyim diga men enta ha kalamu shaykhul islam muhammad bin abdullah wati wa tawaghitu taghutun kathiratun kunga igabunni taghutun gabenni an tanna ja an ja ne ma an kan tampinu kubi allah ta taniya wa ru'usuhum shaykhul islam muhammad bin abdullah wati taghutun nyun kollonga mana ighirsunga khamsatun kunni karagwai idan iga bunni de nka igir sunni karagwai aranta nyoga tawotu batta diga mar kirseya الرأس الأول إن كل هنا إبليس كن إبليس أي لعنه ni ñun kollo hanan ni kannan kaxay taxutu i kirsuxoren ni kannan kaxay iblis asuka humantin kagana kyamaran den wani wallahi ayin dini na hongari kotai goyi aga ho tirndini tuwano ñugo ya yagare keni shiya nyai aga aisha langana langandi buru langa konni idan aisha hiti langa hoya o gana langana mmuti a kita an peti na hoñana mai aisha ti langan di hoya iblis do langan den nan kawa makayati idan in kullu hanan ni kan nan kaga tawutun kirsi hanan ni kan nan kaga iblis ar-ra's thani in kullu hillan dinga wa man ubida ada yamma ke be igada batu wa huwa akin radin dungana na iti bate kaya ida batu ay me dungeti bate kaya tawutun yanai wallahi ikhwani nga haqiqa konni lenki ayin dinin na koni nda hongari sahe wallahi konni konni allah watu kana ti honga do kebe kan kawa warna no dingira ken fitina kuti nyugoi o kunta fitina kutunu ona da allah dinan ken ga kanneti akama ngata hunu serentin ke danaga serentin danaga igatini kebe ni woli ke ata hunu serentin danaga serenga ta hunno nganga kamantu ken tere makara nan ka woli ke kara i woli ke akara sasa ikhwani awai ya fulan ya fulan ya fulan na sigin da allah pala singa me munyene bane <laughs> atin ti karsare men poromanga ti karsare men barkenga jabare gana digi karsare me ke jabare utuba ko mendi atin ta ta ada gana hankaw na karn hankawa kundo iti he me anda ona tetenga ida batwa me dunga ci batenga kunga sorom maga nanti woli lunyen woli nuni hilalla wala do shaytan wali arawanya na kengam nga tuba ga garle ma gonde haga timbe ko to ta gonte e, o sa gonte kompen no gondo ga tumana kinjiga mbati communique ngai gene tan tan tan tan ta kara ngirnan taw din ka palle on benu ganyi me kam magar den kompendi ntike kissa kay fin dem maga ke ribare ngara ko na sudin gollanya jimsi idan sere su igadan batu an yi mega dungeti bate ke tagutu dun yin kollan yanan a hallenki soron po gabe na mun ni batu ni to de tindi ke darjantuwa indi ke darjantuwa sahe iganyi ke darjantu kundu heti ko te goya ala kulli hal ke diga men ngaji kanya na denga ona to ona te ningar diga me kebe kon ngai e faida ko da diga me kebe walakin ngakan na jakin denga ka Allah na hada maramme tin danga ni dangani o kisma rahimahullah ata do tampindi ndi maniya ati woli ko nyi o nyu ko tetenga i woli nde ti i woli nyugo nyo ben tetenga ti woli ke go debe eh, eh, debe tetenga ti soronga to dangin sigumunga to dangin nan daga nan daga no ngati ko tay sin jamai go ro kisma ke no kono ti woli ke mediga mu to kisma ke fasangon ta onga to kisma ti ike gandunge ke gadunge ke be ya o debe ke gurumera irame mu kenci nyette ke gadunge ke be ke gadu igandunge tay nka ike ya renga ke be anta kenyefu iyarenga ta anta to warni baten nan kawan na allah ne a maran man ta wannan dunga nan dunge nanti nan batu tati keñeni ike gama dunge kunu. intari ka ke di seregan no kuntu ken pasun ta duna suni no kuntu kiyaman ko tera gan ti mo onko nalla jomme na gane tikem bere ngada nke diga yana ho oh, kisma jara gini ade nke me ngani ta ganya gan dunga ken asaka ko to kusunya soro goronga na ko na ko ni ni nta dangani nti nga dangani agama dunge tikenga aga dunge tikenga aken yole no kun yole ne an kama ikisini nka alhamdulillah ala salama tigenga alla dangani kayna kanu da daron tawo o su dinan kisen kama ya dinan dinanun kisen harsa ikhwana allingi sergabe dangani allingi sergabe dangani ini batu ni to birenen kinta kita ono gadi wa kitai mera sere gabe anonga imi ana soronga leni bato ta imi ana soron mundunu anken na kenya anken na toge ko anken hoda ko ninda modi nyani yani gat nu kubenda eh, timontal ba mi mi timani to nungi ma woni ati daga debe goy kontro sere ngalli sere barar ni katia ati ma ambanca antu ilida kunya mundu kota su witi kona kunna daga do deben e eh, ku modinu kun ku herbo ku kunna kunda ina kundu ay ga katina kilabu cunnu kita imeno ni soron tuga na igado debenga igi wallallan palasinga idan seresu igadan batu anyi mega dunga nanti nan batu an agonna agon nanti mani an ne tawutu sahaba nyugo gati faren na masha Allah wa shita kube Allah gana ke gana gano andi nyata inni Allah bal kul Allah ti Allah gana gano ma tin ke gana gano ikhwani ma dunga soron ma dunga nyamma usul ma dunga soron anga dunga soron nan batu tan hota ne ho ho ganta gemme aga kawanya na Allah bana da ma dunga soron da kenca bata anga tu ko ga wono ga kan kawu ne ta tu bajege ga ni kebe soron da sabati nanke lalle men kinni serenga ida sabati nanga ke bare tu anga waga bare tu ku ben dara teranga tin daga sa daga ke di anga jagan nonye ada ida sabati nalla war jagan na sana serenna ira sabati nanga himu unte ntu anga ketu anga ke ke ani batie ke mene man kenti mani linta ta kan ta tanun kamawa kin ba ne ti nga baten ni nonu gabwai idan idan ngara Allah palas nan tanyi me gabinya tai idan ken tagutu nyun sikan hillandinga gele tawutu إن كل سكان wa man نيون كلنا ومن adu sirbe ga سربي غنا ila ibadati nafsihi kati imme ay mena soron kiri nanti libatu soro ku gara batu tagutu nyana igama batu mega tagutu nyana kamang ah, honda ga bakelen ki soro go nanga dini juhala sankin taburu inta ho honda binnatu ka angane baka kebe sai dai na dunya hita nai ah. soron ni nya hita nai inta harbane anga ti soron nan bato an mega gada soron kire nan ti nan ba an idan to imam to an ken to nyane tagut mangana tubi de ken ga tagutu nyanan walakin horatini ni o woga a akundu o ma wariya wallahi o ma wariya ken alla dinan yana bangandi ke ahe alla dinan ni walakin ikun ni ga da duwara allan palasi ya ah manni ikungara duwara lampalasinga arabu ngara tani kebe kone ani إذا كان بيتك من زجاجة فلا ترمي الآخرين بالحجارة أنكم كومبني بوتل كومبني معنا أردن كومبني بوتل يعني mere heti daga heti solle heti sokin kompe butel kompe nyen anyi mega kelle bo an kan nan ma gide sedi soronga an sedi soronga anyi kompe karawa an sedi soronga men cedanga ka kompe pin ikunga ikompe ni butel kompe nyen dellen timara ida dunya alla ya inta kurnu tira kan kagai urondo ke gana sunna gumun na kunda wa fi anun na kunda ina kunda ina kunda ikhwani dinan beti me sabtan dai wallahi nge min men ta sere sabtene nda sere sabtene tambono dini anna allah batan kena allah batan ta allah batin kera ken ta allah batan da be su ni me adangan walakin dina ke bangande ken hakika ken wajib nyo kamma ken go kunta sere suka no kunta sere suka bono dini an ku to kan to sondo mendi o kuni de mana imme sere be ganyi mena hanya ko ina ngaka man de nan de ma a kite be gande man anta ka ken kinyi ka kite gande man ina kenya kinyi idan nan tini batu agati soron nalli ira wa gijan katte batu soron nalli ni ga ga di parce que Allah na ketu ken himu gunte soron nalli ken ma ya di nalli nan cigi nan jon kanga nan jalli bane hecho alla ma kan kuto gani ho ho alla kare kare ho gani ho ho ya alla bane aga ken ken ken ga in caba tin denga alla bane ada an ga ti soron da ken caba tan dan dan di giri nan bot idan ar-ra's ar-rabi' in kullu na gatandi wa man da'a shay'a ar yamma be gana kunna khiri min ilmi al-ghaibi gallihim kuntan tuwa'una ma'ruf ka tanni an gana daga to kuma to hoy mugunte tude ti tagumanco ñani mani tagumanco mani tagumanco nano nda kona kada monta albon kalle farku be gina ka kuna ramul gumun na yankandina laturgumun na setundina tun tano ta iga ho ko ni ga duga mu wenu mu nyugo mu no mpata tan ka du ni ga nyen ina giru ka ni ti jonge nga indi giru ti jonge nga ine yiriga indanya joni nga indanya joni nga ina tan killen malingo igamanya joni ina tan killen lingo misali ni indanya segui walla tamui walla tumuya walla na atoy ina tan killen lingo indanya karagon nyeru kabu daga na tan killen malingo makaye kuwa hiren cetundini e bambaram manu ndo hoyno hoynu gijangatano kunga setundini kubano ayan kandini farkun nike bane manjare ke to ho iga ho konnan dan karamo garo kanda dan jamba kebe ga dan to manjare nga gara ho kan nan ni tuta tuta asuni pankenya dan jamba ken tun na goto ndia anni guju guju na tan nan ni jate annati hube nu ga bihi kunya ga gabo dina ta hube nu ga singa linga bale anni jate kannun nan bihi kunya ga benni wa kannun nan boy kunya kunya ga benni wa kebe ga ga nan na kiti ken kamma agana nga tukube nuga na bihi kunga na gabo so hike lingan na igis ho binto nya kana gaba na talingen aga maga banna ta awanta lingan kika kromi ana andi gujuguna ni hitta annati hakke be kana bihi kenya kana gaba talinginga kebe kana singi kenya kana gaba linginda koy qura gani nyogon qura na annati hakke be ko langa na daga do ru kenya kana gaba asuni ke banda kunyen akane da halle ni ke ho ga konnan da tannan cadarin da anna jare kada akan daga tun khingi nyindare nga akan daga tun guron kam maina gundong kinanga no ada afunya nya ke fi ni guju guju ni hita ke bane an awan da ko ni khairi wadi an da ko ni bore wadi ma daga isaye de nan te yangara ngaru sa jun ga ko nukundu to munya nyo kun ta mun do kuna ngari ata sigin no wala bare re de ma kan no hali pankenya ni sahe ngaji ko dangi ke kitab tauhidin syarhun ina i xalle ke da ka aka da alle ndage koni ho ho ya no nga dingira ibo ko ta to ko ta on nimbai ndi ma kya ya ti diga men ti kra kan ne warni ni ke ga janan du to tin nan ga janda mani ko tu kun da wa konni es go hu ga karamun ni go ku tu ko ho konni wa anti hom pinya na diwa da kan nan ti go ku tu gana ha Allah na halan ciron idan sirri su agati himu gunjan to aka manga tawo tunyan to tuwaku kenna allah bane adangan ho ontanaga himunte kumbane xibara tatu karta kana on xibara ontatu yalo wasagoke sallini kammuke ɗo ta sallini o hontatu sasa warni himugunte ñani o kugantatu moxonɓe duna suntatu ti magati debe ke bane de duna sunta tu kunda a jinnan da hada mare men da malika da ho a yelinge ho a sunta tu kundunye saka an ke ngante himunte katu mo duna sunta tu kundunye Allah bane anatu an Anga da ke be ta tatu har har har hu be nu ga imson bugandi sangata imsonum bugandini kunda kukinyi kampang ndo ma kon na kada e eh, bulugul marami ndi aga ko ta din coy ndi mo siri ko angiri imi sonya ni ma ga sanga na tai sanga tai imi sonya ni gada kana na na nam po ndi nan janga tanga ida ka kata ya tika mun na ya gare go ya kundu do kundu atana ya gare ga to gonko ana ma to ko ni da ngani jinna nu nganya na kuno ya kenda nyi gara gir kata no kube ida ho sa hundi na maske na hinandi na sin kungarnya ngurai na irame mu ba te tenga kenta seda ado ken gara na me tiya jinna nu gir ken kusan daga santi ni kitunya kuno nan karu agara ure njonga gara kenne kenne laga ita ncigi ti sangana mo ko ma ti ai ai ai ike mado mi ke jinna me ngalli ke ro jinna nu ngamengal lenga kundu he yagare go sangata gumu nya hay kene kede in sonu be ga ni sangunga kunya hay da sangati kuya an ken kille ha do ka gumu mangan kandi an ga yagare be mun dinan le nyugo dan ken daga kata kunye tina hay gelle khairi ga di ma khairi gan tadi alle nyugo nya kan daga kata kwai imi sonu be ga sangana ti sorongo kundi garentu iwa se ka killun do sin ko lun kon kun mu kon do ta gonu antini ñaxen ñani gara korto ndana ñugoraga madina igara booti bakka iga kalla antini ñaxen ñana ma dalla siri in kawa ke moxoadi idan himogunte mare ñaxare mare ñuga ara ñinkollandi nje kan tatu mogonɓe duna sun tatu kunduñi allah xake igo an cimmendi ke he a ñana xeere aywa ke yaa nyaana kundo aranyun min jebe ha tirni min tatu tatum gombe de duna sunta tirni atu kundunya jibril gara faran tirni khiyaman channi kambre ya ata da ngani kammo an ga dinge be tirni ta tu dinan tanga an ga tatu gombe kan tatu kundunya hi mu kun tan juna kundua nge ga tatu mo gombe ngara mo tatu kundunya ngan tatu mo gombe ngara kana kata kebe be tatu kundunya arawa woni agar na dini ngana hoko an ga daga nakata ho an kota an gare maka anga tu dini tu soro sen nyane i sen nu ko ni feske wa garna gelle aga ne gare gane ne senoi ha an kota nga gare do sagoy banya da aro harami gara gan kallen ni gara o dan gen kisma ma su ko nan ko ati sikwane annan nyanga garna an ta harami do halale ya annan jago Allah ati kusi kana sahare ati arno debe godi iya renga garnu gonte go do kebe ga do mi tanken nan jinge ita dangane ita ngarni lenyu go sara na to gora musa idangi nan daga ati i gari da tirne ne ita na kammo ita na lenyu go to gora ihe sara ida to gora musa ati di sigi kena bitonya ire ati ta ono ngai ma ba tarangitenya har singar ni iramen ngar ni kangen ngar ati ma ba tarangitenya nke tin tan da tagu man cangara ti tagu man campin tadi warni nke men men janganya ning kismane kan ati tagu man campian adi ima sarfi nun kanda gare am pa junta halatu haram nan jagwalle ira hayata ni da kuti men na koni ha ah? ira tan jamui andi menu ganai masala na andi menu ganai masala wa hokonni ko to e hodin kirana kungol linda munna telefon wada la masala na mawsiri adin kanna nyalla dan nan magi diga mu koni soron nan magi itu mo buru ay mega konna na na so ina jato na kyanya ata ga ho konni to munya ni meno o ga ga tu nka kito kunna hanya na di kunde hitunu anyi mena inta sumbu sonni inda jakka buga no ko ga mara kaina bugan dini kammo sirebe ga ntu mana tikiyai ha soro benu ga antu huma na tikiyai korin ngani raga inan nan dan na ke sadaka bugandi anna kina yi menu na iga kem palle karagande arasul khamis in kolla karagande waman hakama yemma be gana kiti be ghairi ma ci tananga anzala allah alla gada kenyan kandi kenni ko karagandinga alla gada hube yang kandi na ken to ononga daga luwa tanawtu nanti oku qabila alla dan nikiyai ikhwani anni taghutun nyimman kay kwa walla kenga oku de bella dan nikiyai na alla ki ken to ononga taghutun nyimman kay kwa nan walla ngena hanna kiyadi ngada kana do ke taghutun nyimman kay kwa nan idan na alla kiten to gono ngana daga kiti to hota nai tahutu ni nyimman ke ana kama idan ikhwani hi ko tanyen de hinu benu hakine de ngenta tini so ma ga den ki ho gabe wo ma ngana ti wo ma ma nan ben ti wo ma de be kedi mana i wo gabe islaminu ma duna di lenki tahutu ni nyimman ke karako ho hana iblis imman imman kabure hillandi serebe ida batu ay medunga ti batenga sikandi serebe gara soron kriti ni batu nagatandi serebe gati wahimu kuntentu karagandi serebe ga kititi alla kitentanai an amma dunga qur'ana kitenga amma dunga hadithan kitenga an daga kititi hotanai idan kuka manunya na ta'utun yimman kong والدليل دليل كما ولكن كوكرك بها كن هوراتني لكن يدي ولي نكا حديثا دي انا في غاغنا كندا مكاه كوكرك نكا قران يدي نكا حديثا دي اونتي كوكرك بها توانون دي كو بالاستقراء وتتابع tuwanin dutu kan mawaga ida dalilun ya batuna dalilun jaga idan ya tsawo tunin yin mankon nuku karke sahib والدليل دليل إن قوله تعالى الذي كان قلنا كلن كغني تنكنتي لا اكراها نقندنتا في الدين دينا دي وانت سرنا قنين انت الإسلام أمتو فرض الإسلام أمتو لا نقندنتا دينا دي tun kante qad tabayyana kande nga ken bange min al ghay gelli sankunta nga idan kande bange sankunta ngun ti dalilu nga qur'ana nga ya nga fare hadita nga hataji intenda nan tona seren nan karban nan lo dinandi salama hun dinanyi mena su gandini nawut annara no gondi amma nga na sugandi nan dugutanga ne erte dinambu wangandi islamin cari an gane no kobe amma lenki islamin cari an to maka hankan to kudi o kura sere kalli maka isa ita nga sere kalli de tayarte de baka islama gonde kenga hanga bonen da barni warni ta yan panan kan bane wadde ben islamin tu kalli sahel kem palle shahidu ngani no kobe tun kante faman yakfur yamma be gana kafir nawo be tawo ti tikkan parandang yohonunga wa yu'min aga tongan billahi ta allah faqad istamsaka akamanga atigitindi tamassaka ado istamsaka intabana istamsaka kenyan koto dinanta tamassakai sahib kenya na yare tun kan ati istamsaka ken kaman tigitin ni ti koto nga bil urwati ti kace nga al wuthqa kace ke bago tengane urwa le ti kace no kube kitengar na di na asiti mosri sahib suratul baqara idan dalilin ya haikene kaya nanti Allah tanya na muminin nga ho hana mannan kafir na wuce tamparan dangi nga ken ga nanya birambe anga seno hillandi mannan tongondi ta Allah na batu ken ga hantanya baten gondo manni ko hillan وهذا كبه هكذا معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى النكاية لا إله تمبت كما ننتا كم برندنغهون قتبا كنونا إلا الله ما كانت الله باتين تباتي الله باني دنغاني إذن إواتن كاد ركونا الدين دين أنغون دمانون بلي النفي والإثبات التخلية والتحلية نهي لك بهون قتبا كانوا حقي أدو كم برندنغهون kem pallanna du yamba na tawhidin cabatina allah bane batu oda koni tahana angana kem angama angana allah batu angama kafirna uti kem honu nga amma allah batu na kafirna uti kem parandangi honunga lampun ta hoda ngita amma allah batu amma amma amma kisi harba sahe anga toko mananga toko kafiriya وفي الحديث أو حديث أن حديث كبك لنا لسنن الترمذي ذا بغاندي وحديث لا محمد ناصر الدين الألباني على صحن الجامع الصحيح دي أتي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل لمغ معاذ بن جبل ما قال أتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نكهنا النبي من تيغان دندو كسنغا كما في سفر ترندي غدي إدو فارني ترندي غدي فأصبحت نجن لكري يوما كوتي غيا قريبا تنتنغا منه جل فارنا صلى الله عليه وسلم ونحن نسير أكو وترني arinan tikanya eh, ghazwatu tabuk ngari hijran tina kabundinga eh, muadu ti kotai go yani kiyenta sahaba nunga isu sanki sanki nan daga itungure nan daga srawunun mundu ike haindi idanyi iya na faren teten alaihi salatu wassalam igara kengari igusanta tinto kata faren ta kuntu ya rasulallah inti ya allah ga fare akhbirni in kibari بعمل تقول لي يدخلني الجنة كان قول لك اللون نار جنة ويباعدني عن النار كان قول لك لا تندني إمبن إذن أغسان تغدا فارين ترد عليه الصلاة والسلام كهات بيكنا بأغدا كتابة دوننا إيبيبي إنك فاري تقول لك اللون نار جنة أقل لا تندني بقى إمبن أنا نقول لك كتاباني أمبرين كرو أنا أرجنة كتاب لا تندني إمبن نعم qaal al faa raancis wa alaaha wa alyhi wa salaa la qabeeffata al ana ariimin anga een turdi bakka hiikkooree maqa. Walaafaa. Anga een turdi KB Kundu a oora inni yoon kilun naa dabar naa gole dabar fuudhee galaan loon di naan janna galaan akka nini meeshaa akka oora inni yoon kii wa innahum ka kebe hakene kai la yasirun ane nyani mm-hmm. ala man yamman kamma yassarahu Allah alai Allah gana ne undi ken kamma amma ne nyani Allah gana ne undi yamma be kamma ya rabbi arno nya gelu kunyam muya faranti sallallahu alaihi wasallam anga kenya munda mm-hmm. ta'budu Allah anga Allah bane bata wala tushriku bihi shay'a anta hunnusu su kafai Allahu akbar riwayu ga ta wala tushrik bihi shay'a maga honne suka hay an ga Allah ba ne bata maga honne su suka ho Allah ya walla kan ga an ta honne su suka fa Allah ya wa tuqimu sala an ga ka ga sigin mhm. ne ne ga da muran maganan tan na sallin yan mo ba na sigin ne mo gombe wa tu'ti zakka an ga jakan jakkan qaga kinni وتصوم رمضان أن سنقا سنقا سومنو وتحج البيت أن ألا كان قاغا أن كم في جناسي غناندي هيجون جنغنا دانا دانا هيجون قاغا دبر idan taren da kuna da alaihi salatu wasalam nan ti ko haka ni gollu ma mana islama tauhid salle sume jaka hi kunu gollu ai wasaran don dinar janne walla to din bakai ben ثم قال سالكم قل فارنت صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ابواب الخير يا لن تنك عندنا خير لقونك ما معاذ يا لن تكلك انغا كلك بنوغا غانك يا خير نوا فارنت صلى الله عليه وسلم الصوم سومنا جنة كن قدرة بمعنى وقاية سومن لتنغادوي agoy ga jallanga ko doronga maganga ka hanun do hoynun kale ne tai idan sumen ne tanga do ho hana awan tangana shahawa nga yonkilungunga hillande awan tangana allan kutenga hmm. sarga ta na sina mu mai walla tan ka sun ka songa wa wadu suron dini sume ne su sumen ni wai awan tangana jahannaba ben qarai idan sumen ni tanga do ai kusu kusu ko manten والصدقة فارنت صدقة تطفئ الخطيئة أو جنوب وكم برنقنا نتا وكلي معنى أو جنوب برنقنا كما يطفئ الماء النار قي jinga imben kalli mogonɓe idan sereso anga sadaxinde ñañana anga ñanati allah bidan cadaxinde ye hilla kappin cadaxinde he amma ña toxo mundo anda ña allah jati ñadangani denga junubun burun kana hmm. ko jingai ben kalli gombe agama junubun burun kasu ni sadanga tannanya mogonɓe bidia hilla kafe du ye kun kawarande kunye tawan barajen tanda ke amma kai fara diga min hadiya tan ya kene denga junubun burun kana ko jingai ben kalli mogonɓe asikanna ko dere nanti jingai ben kalli hmm. osu sudan kana wunde nyana jin ko nan kana jin be ngata wa kalla idan saragin den kana junubu burun kana kenya mawad Allahu akbar kam palle farante sallallahu alaihi wasallam wa salatu rajuli ado igon tallenga mhm. min fil layli gelli uron nogonga la yere be hakene kay gonu da sagane katta kannan kaga ya sagane katta awa gelli qairin la kunyoyi igon nan calli uron nogondi eh? sahe a igonun kakati awa gelli junubun burun kandi honyugoya igon nan calli uron nogondi hmm, hmm. a igonunti a takdir madof awa gelli seresurun jikunyugoya igon nan calli urondi idan ida kusiki surti ولكن أرجح الأقوال كما تنكنغني إيغون نانتال دي كان قاغانو جنوب برون قاندي سوابون يغوال anda tigoyre mana sere ay gonda yagarin cuambana idan urdun calle ken ka junubu mburun kana walakin iganati junubu junube gando allah naga amma gana ñanda sere toña hmm. manna yampe ñamura kaman maga junube gando allah naga ken mi ko ay amma seren tambonganga walla kundi ka waranu urdun calle nta ken mburun kana anda yampa nyamurna manda maganji he wallanda na abre hay wallanda na abre bonondi manda yampa munda mi maga urun challen ta kenya mana ya allah sadarin den ta kenya mana ga wande hakanya ni kai manna dunga muraya sahe idan uron kaga uron lagaru kenya sallen kireni kamma ganyati dukoya de uron kendo kun ta kan fenea ke hagati ganya na gatin da hagati ya da nyingin na filan no gondi ada ngin ngarkan tammundi ngada nyin tangenga munyenga kudo soron na tunan tanga honne siki urondi قال أتي ثم تلا ساقكم فل فرا عليه الصلاة والسلام على آية قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون فارن آية قرأ سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون idan iwis ihoinunga itetunga kunga latono bakka sagu dingira nummaga muminunun jikko hay konni arjanna dun kon jikkuni jikkuñugoni kannan kaxayi iwi tettun latondini bakka sagu dingira nummaga <laughs> iwa gilli iga urdun challe nyana iga kafar ge sumunde igaa iga duwa nyaana. <laughs> iwi kaman kille kanwe ya gelaya ngankate ya aro tama ya gagai gelli honga ho kebe iga ken mundunu kengani allah nemanga iwa arjanna mundunu allah yampa yampai murnu allah iji kuy wotana tun kanto ogadi warjaga kebe iwa ken ñugoxaxa iwa ken nafagana allah subhanau wa taala te yonkin taatu hoo kebe allah subhanahu wa ta'ala gada mugundi kudangani arjanna nogondi gelli yagen ce hoya allahu akbar alayhi salatu wassalam hoy hoy maga arjanna nogondi mhm. yage mame ngari taro mame mugu sereranta mirname gai dunadi allahu akbar an na kunna na kunda kenta nonga Allah akbar idan tun kanti keni tugade ay igani kube gollini ken tugade nya hakene kaya ثم قال سابقا قال فارنت صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك معاذ يال تنقبار نوام برأس الأمر تهين ينقل لنا مانا تدين ينقل لنا وعموده أدو أنا أتر تنغا فان أن لنا نتا قندما وعموده هذا قندما ولا كنغه أتر تنغا وذروة السنامه ألا جنغن تنغا مانا جنغن كمونا kuntu kati bala na mutumuni ya rasulallah ya Allah gafarin kibar tikanu mhm. qal farant sallallahu alaihi wasallam rasul amru hinin kullanga al'islam islam kan islam agunya maana dinan yin kullanni kan nan qagai sedi soho urodan gai are riwaya gon nan ti ashhadatan are riwaya gon nan ti shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na sabunya in kullanga ta ku gabe in kollan dangan an ganyi nan dasu ku gabe dangan an faitar nan tanun kamma ken di men kawara amma in kollan fai kana ken na kan munye. sage kan palle karo ngayin kollan di yare ngayin kollan di nene ngayin kollan di lulla ngayin kollan di ho gabe anon an tallawa kuti an abirena halle an kitallawa kuti an abirena halle hallan kambe nyimara kuti an abirena halle mm -hmm. kombol la wakuti ya garen kombo nga kuti wa kombo num pilli sukutu masalan cancer nga ne ko be no arno la hayandi ibi sukutu anga bire na halle amma igana nyun kollan kutu an anda bire eh, na halle makai atan kuta ta kutte nga be nga kitu kutte nga be nga kombo kutte nga be nga amma idan kollan kutu ngolla kutte centa bire idan tauhidin kaha kana bugul dinan di dinan takano la ilaha dinan kara Allahu akbar tauhidin ga bugu dinan ta dinan kara kenya ni faran ga ti dinan nyum kolla ken hmm. ni kannan kaga at tauhid anda mu hatance hatance in kollan ga kan mun da in kollan ga tano ga a to onye ni kure in kollan ga bugu tere so anyo kure nga idan tauhidin kaga bugu ten no gonde tanta ga gelli ti ga tauhidin nan kollan ga rasul amr الإسلام بمعنى شهادتان دينا ينقل لن ken ni كن so بالله mana dina ñin gollanni tawhidi ñe sahib ke hadisa nawawi darati hadisa tampille ndo kabundinga arbaina hadisa di a a ganai gantatuwa ikiten Allah makan kaya ganai ga bara wutuwa islami ne ti de subhanallah a ganai tuwa agana intatwa fo fo fo ikitenga allah maxa amma agana ga twa ga bara wutta islami ne tuku warni meno an bara wuttu axo abuja ga bara mu gombe ah, hmm. arno arno ali halancuroni tawhidi ke a ken ma ñeni sirbi sere sugamaxotondi xa nan ma <laughs> aga bugu dinanda tuxoyeti dina da ko in na bu. haten da anta kabire na halle tauhidin kaga bugu baten salla ga ni sumi ga ni jaka ga ni hiju ga ni sarna bata ga ni tauhidin ga buga funyen li bate la ilaha illallah warni baraje be ga da Allah tina kembono dina laina ashrakta la yahbaqanna amaluka wa la takunanna min al khasirin eh ya rab tauhidin ga buga ta an ga nonga idan dinan yin kollan ni tauhidin ne la ilaha illa ka penga ngaram ta yin kollan dugutanga aga dugutanga ka Na je ke hame kitade idan kwanca hunde ne nan disere nyin ko langa na kara mo gombe kuti mo gombe anta ka birene mm. sai kundunya tauhid nganta bate ndi bate la ilaha illallah صلى الله عليه وسلم وعموده ديننا أقول منا walla ken dina atarun tenga as-salah ken ni sallenya awo tilisen karaganta siki mogombe tarun tenga anta sikawre idan sallen kanna bu islama gun no gondi islama gun takano agenya amma ngar sallen ta genne seren kamma sume la nan kamma wate gananga tamundin kibare nari hija segan tanda nyeme hijum pintanonga jaka anda mu janka ni sabe na nyamma ga ganda ma amanya n'o wa maka heti amma sallen daga nam ma an cikin dalla kan ta da barnan ta hun tan ta hun dalla kan ta da barnan ta hun te sallen daga ne na hakren to hanga madama an gan pakrun da wata ga goto goto sallen daga ne Allah akbar wa zirwatu sanamihi idan fare alaihi salatu wassalam haigara dinan golle go jihadun haigara ken misali konyo go men jungon kammo ati sanamihi tontenga al jihadu jihadu nya jungon ni jihadu nya ko daro gara ko anara ngari sere suka jihadu nya na nya na tawhidin nga maga a duniya silama tuwa a rawa da barin ka ga ganta ka be magaranta da ranta da barni wani korongi wanda ga on kara walla kin ga Allah dinan nan wurgi asuranta ke ثم قال سابقا قال فارنت عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك يا لن تنخبرني يا معاذ بملاك ذلك kulli عندنا كله هذا من جوسكه منته معنى bima bihi malaku zalika kulle kem marandenga tukuɓe addan mancu sukomante yo alan tan kibarne tikengawa anda ka marande mana ihkamuhu wa taqwiyatuhu hmm. asem benden da suron denga tikebe kebe suga koni hmm. manina no aga sem bendini manina no aga suron dini manina no kem pay kene hifdhul lisan nene tangande la ilaha illa allah an lunga gabo gabanga man nene tangande nene ngi bonu didi batte ndo batte la ilaha illa allah sahem naam naam ikhwani kenyani iwahi lana nanti luqman بغي واكن وهكذا بحر العلوم كمن واكن محسن ونفق بأكن allah أعلم hadithan digame qur'an digame nanti anyi kome haba sudan kani manyu gonda kanuna aisaye kota yoy hmm. nanti hikima dugume ne ma hikima gume heke ata ne andaka tamisen kare ada ho siren nalle mana tamise ke su surum pilla do kunnalle sugube gam fasunta tamise ke suka e hmm. etello kuma adaka da tamisen kare ada sonno men dane nelli oh. bitahillanna tan daga tamisen kare ada no kuburum pille asu burun pille adaga da tamsake gade ada sollo men da ne nelli ya allah ata daga ni daran do ko amara ti ba tin A ati ku hilli gana suro iyan pasongon ta dinan ta suhun cu suko manteng allah amma i hilli gana bonoga iyan bonon ta suhun cu suko manteng allah akbar sondo men don nene igana suro iyan pasunta hadamaram men cu huncu ya amma igana bono iyan mononta su suka humanten faran fi sallallahu alaihi wasallam ati cikin kuntur ne hatan daga nasiro hatan cuwa siro na anda bona sabon no ati ken ni sondo menye ni oganari hadamaren menyi mimme hadamaren bane an cuhu ke suka humanten no onda sella kannan fasongon ta sondo fa sasu kannan nan bonon ta ga sondo menyan na ga maruf ne ne ne ga kai ne. sahib amma suhube ga sallan o ganari kannan jiran dinan ta suya in kollan yen kenga sallan kalle amma ganara an tu hunno ondo sallan cu su ko man te sonno men yana suyi sonno men anan ya kahirin kahiringa munafiqun fa kan hota na mi bonni sonno me kan di bonondi ba sabunya ka ida kahira ungun da na islama gun bangandi sahem amma ne neren kaga nu fobura idan surun pilli hadamaren mendi wala tage hondi ken ni sondome aden nene ko burun pilli ni ye sondome nda nenon koni iyan cira sui igana siro iyan ta sui nda bono ko gaga su iyana su ke kutencu nyamarni an condo men boro an a dabaran an condo men ga bono tanun ya gon a kenya mo ga bono ga di karanta hosire kon amma yere mana na kannan kare nene nene ni hobbur kore ay namba te ke sembendi na tanga na mo gon nenen tanga den bana na kenya na an ga man nenen tanga an ga golle su da barna bonno la ilaha illa ma ji ki ha me kitade na'am na ammo ndar ko ka honno ko ti hasa ka hondi kanna burenni ka honchu su ko mantendi in gollo nya burenni ka hondi mm-hmm. warni man ko ngana bono takka hokke su ko mantenga bonno mm-hmm. sahih na idan faranta alaihi salatu wassalam muadu titi kuntu bala ya nabiy allah iti yabo allah nabi nyimme kesu marandenga tikebe ya nkibari tikenga mhm. fa akhadha bi lisanihi farel lagandi tine ne na sallallahu alaihi wasallam ahandi ka swada ko nin kama kore da bari nka yereke hi koto en cababu dangani faren di ne laga sallallahu alaihi wasallam adine ne laga qal ati muadu dangani kuffa alayka hadha ke tigitandu kam annene tigiti la ilaha illa allah magan nene ngara ho galinga da ga konne an nene tigiti sere nanti hoho garinke anto anta tokin no nga konne jamu yati sahib naam naam tuwano ntimmanini allah subhanahu wa ta'ala gara taruru hilliro serenga na yago hilliranga na nugun nugunkummu hilliranga na lagabaniranga asabunni mani anga kebe muku kenna ngabo dinan tanga kebe kon la ilaha allah anga kebe ngalli kenna ngabo dinan tanga kebe kon anga kebe sumbunu kenna ngabo dinan tanga kebe kon kittu hille anga kebe ragana kenna ngabo dinan tanga kebe kon tanu hille anga kebe terna kenna ngabo dinan tanga kebe kon maganta allah pin kongen ban allah akbar ken koni kenna ngabo ada kini gono adi sallallahu alaihi wa ina nan ho ho ndam binne wa kon ho ho gariya iga miri ho ho iga gibari ti ho ito an garo ho de wa su ko man tan kon kun joro manon idan nenan pe ko sire fa qultu madu ti kati ya nabi allah ya allah annabi nimme wa inna la mu'akhaduna bima natakallam be yala kwara gane tu honcu suka humantenga hubo ga sehene tikenga yere ay gonun daga nan ti muadra farenti nan to ga ke tike ba wara gane tikenga wa sarun nanun ti tu muadu watu nan to ga sehene tike ba wara gane tikenga nka tun den manan ni kannan kaga ga ho hondan binna konni yala wara gane su suka humantenga wa فقال faran ti sallallahu alaihi wasallam ثكلتك ummuka ya muad la ilaha asakla arabun kannan ne ganati asakla karan karan jage mana ya gare bere men ga to ga to sere bane ngallen men daga ma watin ta da asakla karan karan jage arabun ne duan nan kam manallan ga watin sakla ka ummuk amma adan karan karan jagawo amma faran diga men manan petere manan ni kannan kagai igar ni diga be ko maadu ni killun to gadi ana han أما نم بتين عند معاذ لانغا يري كارم بتين لانغا دانا عليه الصلاة والسلام ما نني معاذ كاتي ندعامم بهم ندعام بيجا كوننا دعان وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم نعم، نعم. فارنت معاذ يا لا سرنا ببي يا لا awa soron bi hindini iye son kamma in ben nogondi hmm, walla kenga he awa soron bi hindini inugun kummun kamma manakir ne kannan kagai sokubul anf nugun neke botu hmm. ya lawo awa soron bi hindini iye son kamma hmm. walla awa seren bi hindini soron bi hindini inugun gurbon kamma kiyama nyimbendi kota nai bi hindini wa maganta inenu ngara kebe hata nenu ngara kebe hata kanya no hompo gabe nga ga soron bi hindini jahannaba di yere hillanda na nyan yala farente abibi hindi ni yeson kamawa mati a ay hindi hindini inu inugun kum mun kammawa abu gurubo na sabu nyai ga na seren nyon tangana bi fil ghalib non panan nyerne non panan legini e eh, munyanga idan hillanda na nyan saren pay gada nene misale ro ko kedo mo waga kedo ntu mm-hmm, mm-hmm, kedo ngana ma ngana daga kase sasa kundu hokka ntena ngo ho gaye na ngo ho nyengen tena ngo ho tele ngon tena ngo kedo tena sukutu idan serebe ga gani ne ne ganta gardin ho ho anga konni an ne ne ngo kedo mo ga ho siren kinya nga ho buren kinya waliyadillah waliyadillah idan saren tiyala howa seren bihin soron bihin dini imbendi iya iye son kamma walli nugun kummun kamma ki gaboye nga maganta i nenu nga kebe hatana mana nene nga diga be konni ken balawun da junubu yala howa imben kinya seren nga ko ken mogowa mana ni kannan kagai nene nyani hompo gabe nga ga seren kinya imbenga Allah. Ikhwani isikiano imanya nene nogo kane hada maran men ngana kisi kuin fil ghalibi anga kisini nene nan nene tanga nogo nandu tanga harami genga kane gaga nandu tanga jene nga fil ghalibi serebe gana tanga kuya anga balla maka nga tanga na manga matanga kuya ma Allah imbe gana fon nan cira kan manan tanga kenga an tanga on koten tirmidhi ti hada kebe hakana ke hadithun hadithani hasanun haditha kebe sirengani sahihun asahan tengani mana riwaya goda asahan tenni riwaya goda asrenni walla kon mo goda asrenni kon mo goda asahan tenno hakada muhaddith محمد ناصر الدين الألباني الحديث كالصهندي نكتفي بهذا القدر حديثا لفارنت عليه الصلاة والسلام رأس الأمر هن كل هيكن كان نقاغي معنى الدين shurahi nun cuda amurke fasarere nanti adin dina nyin kollan ni kannan kagai al islam silamahu sahih e horatini ke ti diga la samin tenga ke kitai banan ne do ku ti dinan ni mani meya ke kitabi banan ne do ku ti dinan ni mani meya o ti dinan ni martaba nu sikyai al islam al-iman al-ihsan ma o mati dina nu kumarta nusi sikai e yere kam mo wa no ga tini hinyin kolla ken islama wonga hati taban dina nyin kolla sikwan islama wo lemanan kawo ado mani ado hisron hisrontawo wa haka da kiro halle kenta me girndini maka ayati allah na silama gon panadi kem pallanna nya mu'mininga kem pallanna nya muhsinunga ma'ruf ke tinte ni skalun tere amma skalun ngano ko be kenya al islam dina nyun kollan ni kanna ka islama iganan tindi honde kannan paso honcu suka humantenga in kolla nyani maka he in kolla nya ah, nukusu in kolla ikhbarin na kunya maka idan dinan kaga in kollan ni kannan kaga islama gonya ni dinan nyun kollan sahem nkaagati wa amuduhu sala silama kun kaagani hinu kargai shahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kenu hana wa iqam salah wa ita zaka wa sawm ramadan wa hajj albayt makahiti kam mo gagan wa amuduhu sala gagari ona tere hadiya sahan to li riwaya tanana ke bangandi nanti rasul amur ash-shahadatani hinyun kollan ni kannan kaga dina nyun kollan ni kannan kaga sai di so hon pille ama nan nan ti ko gondo manun karage gondo manun karage tauhid salle jakka sume hiji kan islam an gondo manun kargiya in kayere mana ni kannan ka ki haditha di kenni seri sohon pilla ari riwayatan nan ta rasul amra shahada tani dina nyun kollanga ni kebe kenni seri sohon pilla warna ni hilla ko nan na rasul amra wundi allah no islam wunda ngami hilli ko ni ari riwayatan nan ta rasul shahada ta la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah idan al-islam ke manan ni kannan kaire amanan amaanan islam a ke kebeegani gani gondo manu karagiya amaanan ni kannan kaire sai di soo ku hilli nan ce di tungubat kamanan ta maganta Allah nan ce di muhammadu ne Allah kome ya ga farin yan idan al-islam ke manan ni kenya ke haditha di yere salatatul usul ba nan na haditha kin garu nuqsu amanan ni kya rasul amur dina nyun kollanga ni kebeya al-islam kenni islam mana ken ni sedi so honye idan dinan yun kollan ni kannan kaga ken ni sai so hanye wa amuduhu oson kan kannen ta tumo wa me hamin atarun tenga ni kebe ya mana ka tuge ne kebe kamma tarun ten no honga siki kebe kamma tilisenga siki kube no kamma o haka da do aka potonu be do hobe no sigi na honun cigindi kamma wa amuduhu atarun tenga ni kebe ya as-salatu kenni sallenye imam ahmadu tangana mundana dina lanyarantu serencon domenga maka tirndi haindi kata salli mogonga sallen nan kota maka manta kota maka na sallen nyana kam mo nga maka maga mo dina na maka kundungi allah idan hollawa wa birene in kollangantaiwa iran seri sohon pillani dina nyin kollang kungana bonan angada ga da hilla kapen ngututa kumbonan mago kungana bonan dina maka ta salli na sumu na hiji na jakkam ganne na kun kunchonni ke sunu to nyen kayin kolla nyambo na maka dina nyin kollan ni ni so hum pilla tauhidi kembona maka kutte ken taka na hana tilli sen karanta sikki tarun tarunto nyagan tawre eran tarun tarunten ne nan ka salle serebe ga na sallen to tono kafirin yana yi digan diganta hanten kama sere su kan ganta sallen kafirin yana kama sallen to kanan ni kafirin ne wa zirwatu sanamihi ajungun tenga ngani kebe ya mana dinan kammu kammu ngani kebe ya al jihadu kenni jihadu nya fi sabilillah alla killanni sanam ne kannan qaga sanam al ba'ir mana nyogo men jungo watin kenya da sanam jung awatin jungo nya gason kan kanne ne idan zirwa ni kannan qaga mana a'lahu akamu kammu zirwa ni hon kammu watini eh, zirwatul jabal gidan kammu mana tombe son kan kan gon ta tombolo la son kan kan nyuga ken kwanni idan dinan kaga jungon kam mu kam mun ngani kebe ya wanne ikhwani hon kam mu darja kore wa ken dangani idan dinan jungun tonte o kun sino kundwa dinan jungun tonte ngani kebe ziriwa kenni tonte sanam kenni jungonga sahem onda tonte mana kammu kammu dinan jungun tonte ngani kebe al jihadu kenni jihadu nye fi sabilillah alla killende idan dinan jungollandi kannan kaga sedi sohon pille dina ataruntenni kannan kaga ga sikka kamma kenni sallenye dinan jungon kam kamunni kannan kaga ya kenni ja lemna kaw kan tam Allah ta jihadun daban serga bere wasallina rasumuna ka rahijum gani kenda to na ka hanu to daga gajawa to ko halle ah. idan jungun ton tenni kannan kaga kenni jihadu ya sagli islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ada hinun caga ndikata allah ke kitabe lagarunga ati wallahu alla a'lam ayan tuinta ti ho honna minne ya ayan tuinta dinan ta ho honna minne gaya ike da kwa ko ni salatatul usul wa adillatu ida ka ko nano gonde nka ada twagun caga ndikata allah subhanahu wa ta'ala da arsala gabe da antakai hinuduya a hinca ga din katta Allah subhanahu wa ta'ala sere su gana du ma yan ka Allah wa ngurugini amma an gana du Allah wa nyan kan dinya idan du ma yan ka ne siren na bure ga ni tuwa ga ni darja ga ni ho honda minna ga ni du ma yan ka Allah na ngurugi amma an gana du ta ko ta su ga dan kana wa sall allah yalla an lakanan na ko abula acai ya gada ronbe bo kari gada hilla ɗilla asalatu min allah ni kan na qaakan asana ti gande. wa sallallahu yalla an lakanan na ala muhammadin muhammad kama wa alihi aduunkono a yalla an lakanan na tiga nde muhammadu duunkono kama duunkono ni kan na kakan ko gada bato dina kedi aganati wa alihi wa atba'ihi alihi ni kannan qagai kube no ga islama go gelli amaren tintunga wa atba'ihi kube no ga da bato iga hita amaren tintuya kannati wa alihi wa atba'ihi ga marani kannan qagai ko ga tungon di tanan daga wara makiyaman ko to su akenni yalla allah ga gana tigande ñokkun kaxa kamma maliki anu jaman do mena xane allah allah ho ɓure tigana allah to aga agadan tigan curwa mana ar nan dimma allah gadan tiga maliki anu do mena xane wa sahbihi ada sahibanu aka ga yalla allah ga gana tigande ñokkun kaxa kamma wa sallam allah ga gana kise ñokku sukohumantenna na faren kisi na batanun kisi na sahabanun kaxa na kun kisi تمت الأصول الثلاثة ثلاثة الأصول كأني كشر دبي يا أتم إن شاء الله كشر بها كن كنا ككتابها كنا كنجرا مغمب مغمبة أنت ودورا ونكيا صحيح هغتي سو أن قواعد سنغم مغا أنك النغندي أن جوندي هغتني هغتنا أن ليلندي haga tun anna hatan panci ne haga tun anna nya tirni denga annan koren tirni sahem o kana tan na garan undu horat ni kiya kumma garo kana tan na mana Allah ita undi ne na gari kamma na na ma nan ko ni denga ne maka ti karanta ko ni ko mo nga ko ni mo bela Allah ga ko ni mo be maka he Allah ga ko ni mo be ko ni kem pakenga ikhwani haqiqa keni o tauhidin kitabum man mandiyi kena gane do ga oga sharhun na gatanden kwani Allah fannan cira go kamma walla karagandi nawaqidul islam o da ken sharhu Allah fannan cira go kamma nawaqidul islam o da ken sharhu Allah fannan cira go kamma ga gadi lamiyatu bin taymiya o da ga sharhu tauhidin de Allah fannan cira go kamma o ga nawaqidul islam sharhu no kurun bai gadi a fannan cira go kamma kitab tauhid o da ga sharhu nan fonnan cirago kama aqidatul wasitiyya oda sharhu nan fonnan cirago kama aqidatul tahawiyya oda gaga sharhu haiga fonnan cirago kama ta fasangon ta gunga kahino junubun gaboyenga adu otwa gullo goyenga adu wallan kannen logenga haiga fonnan cirago kama onaka kitabe gaga timmandi lenke salasatu usuli wa adillatuha ogada fo garamu ndogada futunde nya kitabe suli dingira suya illa allah subhanahu wa ta'ala gana yampo maka illa gano jidi twa ya rabbi arna ulu sahanyo dangani o boncongu ku yella alla ndo yagoncondi tiya yella alla gana kino ya oga taunu ni terinka iga alla kitaben karna iga fare hadiya sahanton karna ogi na ya rabbi arna to anon bugando man nda su gummanda mante arni nya dinan dun konuya o sarnu benu ga fati tauhidin kama yalla alla gana hinna nodi ko har jannati ya rabbi ku benu ga fati tauhidin kama yalla alla gana hinna nodi ko har jannade o akhinu benu ga fati tauhidin kama yalla alla gana hinna nodi ko ko arjanna ku be no kagume mega tauhidin kamma yalla allah gana hin nodi ya nodi ikahu arjanna di ya rabbi yalla allah subhanahu wa ta'ala gano kanda no sabati ni kanden kamma ga no jidi to agoya ando hurigi ya rabbi arno kisi jangiro bure arno kisi jangiro bure ya rabbi arno kisi jangiro bure arno kisi fitina ya odina nogon arno kisi fitina ya odina nogon yalla allah subhanahu wa ta'ala nan fonnan cirago kam mo gana kitabe gabe sharu ke kitabe halle yalla allah subhanahu wa ta'ala gana fonnan cirago kam mo gana kitabe gabe sharu ke kitabe halle ta fasongun ta kunda aurgin ta kunga amma ko haito junubu kan do haito junubu ko ran ta hari wa gar na ke halle wanni junubun to anoi o to agun ka ga lo ganni to ana goru he to ya to agu gaben to ma ko amurna allah magani ne manga ana kengu jo kamma ano nen cabatin na yonki sahanyo daga no jidi no o ga kitabe gabe sharhun nu ga halle haqiqa jama gabe halle jamanin palle jamanu tananu ya ya rabbi o duwanna igaddu du do goto su arno di kamannun de ma arno kandati ku kitabu ya sire suga ka sadu ku tirinka ya rabbi yalla allah gana kaman kandati kitabu ka yana sabatin kanden kamma yalla allah subhanahu wa ta'ala gano su ko jannatul firdaus di yalla allah gano warja ga hainde nga katta ye songa yalla allah gana warja ga hainde nga katta ye songa ho ho gada ko ni kitabu kuno gondo ma ko ni na tigiro ma ko ni ka sire gondi oda ko ni na tauhidi nya bangande arno okudi kamma nuncu kanda no sabati di kanden on onda sere gonni sere be gano ni yelle alla gano dan kanda no wara killitel ngonten kamma oga tungunya kama, arno su sabati di no wara killitel kama. kamma oga nda tungu kamma yelle alla gano o kanda killitel ngonten kama, no sabatin da ta'ala wa الله ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in